tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu <clears throat> daidai da ashirin da bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan ne kafin na talatin da biyar daga cinjeren giyan kasusuwan tasirin ayoyin suratu sa'ad don yin gwa su manta ba bayan da mali karkare mana bayanai dangane da annabi ayyuba alaihi salatu wassalam mun ji komi nashi da allah madaukin sarki ya fayyace mana to amma akwai wasu abubuwa na musamman na ɗaukar izina da suke cikin wannan isa na annabi ayyu daga ciki akwai addu'a wanda dama abin da ya sa yi addu'an matsala wanda ya samu kanshi a cikinta wanda mu ma mutanenmu a yau babban abin da yake damuwanmu shine matsatsi da kuma wahala na rayuwa da damuwa da dai sauransu amma bambancin mu a yau da su na da shine sun yadda suna da na gaba mu ko matsalanmu na yau ba mu yadda muna da na gaba ba na gaba da suka yadda suna da shi shine Allah shi yasa duk lokacin da wani abu ya taso masu na damuwa na ɓacin rai na ko menene sai su tattara sai su miƙa ma Allah jira mu kuma a yau duk abin da ya taso mana mara daɗi to bakinmu shi ne shugabanmu mun dinga maganganu ke mun dinga soke-soke kenan mun doga zage-zage zarge-zarge duk wani abubuwa na asha shi muke yi abin da allah ya hana mu shi muke yi da tsammanin wannan shine hanyar mafita shine matsira shine zai kwarin yi damuwanmu su ko magabata na kwarai su ba ka fito nisa da allah maɗaukin sarki saukar da alkur'ani mai girma sai ba mu labarin duk abin da ya faru da annabawa ku kalli dai kan kangararren bawa irin shi da ta rikice mashi ya ɗauko dakon hassada ya gaba za ta kai shi ba sai da ya haɗa da addu'a ku kalli matsalan da shi ɗan ya sabbaba ma annabi adamu annabi adamu ya sun yana da mai gida bai tsaya ba sai da ya addu'a annabi nuhu ya yi addu'a annabi salihu annabi hudu annabi shu'aibu annabi ibrahim annabi musa wa wa duk annabawa sai da suke addu'a amma ni na kasa gane mu menene matsalolin mu da muke da matakan addu'o'i ko muke cikin damuwa ko mai kayan nan fa ya ce mu roƙe shi zai karɓa mun gano nan da kyau kamar yadda na faɗa a jiya matsalar mu ba mu da haƙuri ne sannan ba mu da jira shi kuma Allah madaukakin sarki da ya tashi ya yaban annabi ayyuba sai ce inna na sabira mun sa shi a cikin jarabawa sai muka same shi mai haƙuri ne shi ce ni'imar abd madalla da bawa irin wallahi muddin kana son Allah ya ba da lada kai kaga wannan ɗabi'an da ka yana ta hakuri ita za ka ɗauka sannan ka jira in kana da garaje mana kana da gaugawa kana da ci da zuci to sai ka ɓarar da damarka sai ka yi nisa da sa'arka ka ja kanka matsala ba ka da wuri kana da garaji to ka shiga matsala wannan ke sa mutumin da ya rasa wannan ya yi biyu-biyu abinda yake hankoro yake hasashe yake tsammani ya kasa cin mai na hannun shi kuma ya kwaci masu yi magana suka ce wai an ce da garaje ga dami an mai kyautan damin dawa ko kuma damin gero sai ce a sa miya a kan ne a kan dami kaga dai ya yi asarar miyar sannan dami ba zai shi ba na hannun shi ya rasa sannan wanda yake haƙoran saboda garajen shi shi kuma ya yi biyu-biyu a wanda shi ne matsalar damuwa tana nan tare da mu ba za ta ban mu <clears throat> zuciyarmu kullum ɓaci take yi ga hanyar da ya kamata mu bi ko kuma sai muka bari kun gano wannan da kyau idan Allah ya kai mu an jima a tafsirin mata ko wani kissa da za mu yi musu da wani bawon Allah da ya shiga wata hali wani yanayi na kunci Allah yana addu'a Allah madaukin sarki nan take fi da shi mu haɗu da a tafsiri wannan gaba jama'a ba sauri muke yi ba kuma ba za mu sa garaji ba za mu nutsu mu bi waɗannan abubuwan da muka yi alkawari za mu bayyana ma 'yan uwa dangane da abin da ya shafi fadlul du'a falalar addu'a wa shuru'uhu da sharaɗan addu'a don wani ka ce yi addu'a sai su Allah bai san sharaɗa ba kuma lacin da aka fi nike addu'a ne, shiru nike ji to ka san sharɗan addu'a dole ka ji shiru ma sannan wa mawani'uhu akwai abubuwan da ke sa ko da ka kiyaye sharɗan addu'a kuma ka yi addu'a to in waɗannan abubuwan suna nan to ba za ka karɓa addu'an ka ba muddin suna nan addu'a ka ba za ka karɓa kaman kai ne kana da janaba ko kai kashi ba kai tsarki ba kawai kai arula kai sallah ta yi wannan shi ake ce ma mawani ulkabu abubuwan da za su hana karbi ibadanka to akwai mawani ijaba abubuwan da suke hana a karba addu'an bawa wa ijabatu sannan akwai yanayin da ake karban addu'a in kana son ta zan kamar yankan wuka za a faɗa maka lafazan addu'an da tsarin addu'an da dai sauransu wa adabuhu sannan za a sanar da kai ya ladubban yin addu'an yake don komi cin da ba naka ba ne yana tattare da ladubban shi <clears throat> mun gano wannan da kyau sai da ladubi wa amma kino sannan za a yi magana dangane da wuraren addu'a wurin da kana roƙon Allah a wurin kuma kai bacci an karba ko ba sai ka kashe kuɗi ka ji da nisa ba za ka ji wuraren da ke da nisan kuma za ka ji wurare da kusa wa a hawalu sannan da yanayin da in ka shiga ciki kai addu'a yanayin ya yi warantin a karɓa addu'anka buƙatanka ta biya dun muna cikin wannan yanayi a ƙasar. amma mun kafin addu'a wanda muka iya shi ne zaki wanda muka iya suka wanda muka fi iya surutu wanda muka fi iya zargi da cire abu a hannun allah ma ɗora shi hannun wasu inda muka ƙware kenan wa da kuma bayanin da za a yi maka dangane da wani irin wada'i ne ake yin addu'a kun gano wannan wannan da lafazan addu'a da za a karantar da kai masu ƙarfi wa ahammu kuma za a yi bayani dangane da mafi mahimmanci na addu'an da ya kamata a ce kana yi har kullum inda kana wannan ran da bukatanka ta taso ka roki Allah wata bukatanka ta gefe sakamakon wannan sai wancan sai saurin shiga mun gano wannan da kyau ko sai sai saurin shiga to matakin barko ma da yace shuruqud du'a shartan addu'a na kauce ma bayani dangane da falalan addu'a ne saboda mun ji ta a cikin kissan annabi ayyuba ni yanzu yanzu yi addu'a aka ce to urkub bi rijlika shura kafanka ka ɗibi ruwan da ya ɓaɓɓugo ka sha ɗibi ka shiga ke wanka yana ba cikin wankan ne allah maɗaukin sarki mashi ruwan kuɗi narkakken zinare ne aka yi shi kamar fari kawai suka taso fir kawai su gida annabi ba. yana wanka a banɗaki, kawai suka zuba kofan banɗaki shar ga sunan har iya ganinka har karansu Allah ya yi mashi ruwan kuɗi nan da nan ya fito daga banɗaki yana tattarawa Allah maɗaukin sarki ya ci haba annabi ayyuka yace to Allah ana wadatuwa game da falalansa ne komai kai min ga annabta ga ilimi ga lafiya ga iyali amma harkar nan sai da kayan aiki sun gano wannan da kyau to su ne Allah ya kawo in ka tsaya ma Allah in Allah madaukin sarki ya so kawai dare ɗaya sai ya yi ka shi na da suke cewa dare ɗaya Allah kan yi batu in Gaga dare ɗaya Allah kaɗai san biliyan da Allah ya bashi zai iya masa Allah ya gagara Allah ne ka je gona kana kama fatanyanka a shi a konin gungule nan dutse da a da wajen shekara dubu biyu wanda daga cikin sarakunan wancan lokaci ya zo da zinariya kamar kilo dubu uku ya ɗaga dutsen ya ɓoye a ƙasa kana kawo da dutsen kawai sai ga akwatin kudin a ƙasa zan ka ɗauka sai je ka sa ƙarƙashin gado ka riƙa zara kaɗan kaɗan kana canji duk canjin da ke sai ka kasa biyar kashi hudu ka je banki ka aje naka yi. kashi ɗaya ka raba ma al'umman annabi ka sa a bakin salati ko ya ce Allah amin to amin sai ka je gona kai ta haƙi Allah madaukin sarki ya min a'zami wa ahammu shurut qabul ad-du'a ma ya'ti kun ga mafi girma ko mafi muhimmanci na sharaɗan da in ka cika su ana saran addu'an addu'anka an karɓa an gama to ga biyar daga cikinsu na ɗaya al-ikhlas zuciyanka ta yadda da damuwan da kake ciki Allah kaɗai ke da dama a kanta kuma shi ya ba da iko da daman damuwan ta same ka sannan zuciyanka ta yadda Allah madaukin sarki ne kaɗai zai iya cire ka daga cikin wannan halin sannan zuciyanka ta yadda wannan addu'an da ta yi Allah maɗaukin sarki zai karɓa kuma buƙatanka ta biya sannan ya zama babu riya a ciki babu sum'a sannan ba ka shirka kuma ba ka bida wani shi ne shirkun farko in kana waɗannan tarkacen ku kun kana son da kayi addu'a Allah ya karɓa to ka nisance su ka tuba yau domin an jima da gobe da jibi da sauran abin da ya ma saura na rayuwanka in kayi addu'a ya zan addu'an ta to na biyu almutaba'a wa hiya shartun fi jami'il ibadat dole ne ya zama addu'an da za ka yi to addu'a ce wacce ka biyan da annabi ya karanta ya Allah yake so ya annabi ya nuna kaga ita wannan mutaba'a to sharadi ce sai da ita duk wata ibada da zaka yi Allah ya karanta in babu mutaba'a duk yawan ibadan ka kai ta banza sai idan annabi ne ya nuna maka ga yanda Allah yake so sai ka kama kai to addu'ar sai kai irin yanda annabi ya ce kuma za mu zo mu gaya maka na uku asiqatu billah wal yaqini bil ijaba in ka tashi roƙon ku ya zama zuciyanka ta yarda ta sakankanci Allah amintaccenka ne kuma zuciyanka ta yarda da cewa ya karɓa maka ya gama ba kana da sato to kila ya karɓa kana na kana kokonto kana ganin abin da kake roƙon Allah yana da yawa bai da yawa yanzu kana da buƙatar ka zama kwamishina ku ka kiyaye waɗannan abubuwan ka ɗaga maka ce ya Allah Allah ka yi man arziki da in zama kwamishina kuma kana jam'iyyar adawa in Allah ya so sai ka ga an ce to za a yi harka da 'yan adawa an ba su kwamishinoni biyu sai a samu wani mai gidanka daga cikin ɓangaren adawa kawai sai ba da sunanka kana kwance kawai sai gan aiko maka je a tantance sai bayan wata biyu ka shiga ofis ta fara aiki sai ka tuno addu'a ma da kai ƙarshen ta ma har a gama gwamnatin wala ba ka tuna kun gano wannan da kyau ya zama ka yadda ka amince Allah zai karɓan ma kuma Allah ya yarda kai sai zuciyanka ta yarda da wannan na hudu hudur qalb wal khushu in kana yin addu'a kana zama kana addu'a zuciyanka na can yana tanin budurwanka ko rumfan kasuwanka ko tim ɗin ƙwallonka ko wani abu naka can kana tanin gona da waye sai zuciyanka ta fantu ba kowa sai Allah ko matsalan da kake roƙo ko yanda ka yake faɗa ma Allah ka zuciyanka ke halarto da abin sai da wannan kuma ka riƙe da ƙanƙan da kai ga Allah ba kana addu'a kana da nan waya kana addu'a kana magana da na kusa da kai kana addu'a kana sauraron rediyo mun gano wannan da kyau ku wani yana addu'a ma dariya yake saboda yana sauraron yaran waɗancan abin da ka haifar da shi in kana wannan to addu'an ka ba inda za ta warragabatu fi ma inda Allah min as-sawab sannan buƙatuwa ne ta taso ga kai addu'ar to a lokacin kuma sai zuciyanka ta gamsu kuma ka halarto da addu'an ma da kake ita kanta ibada ce kuma neman lada kake da ita a ne neman lada da kuma biyan bukatarka warraha ba sannan zuciyanka ta cika da tsoron Allah mimma inda huminan iqab kana jin tsoron ukubar Allah domin yana da jahannama kuma sannan ka san yana da mala'iku zabbaniyawa zuciyanka ta rika halar ko maka akwai fa matsala mun fahimci wannan da kyau ku in wannan ya cika to ka cika sharaɗi na hudu addu'an ka tana ta ketar get get tana wucewa get ɗin farko ka ji shi get na biyu ka ji get na uku ka ji yanzu mun isa mun wuce get na hudu na biyar al'azumu wal jazamu wal fi du'a addu'an ka yi kaman kana yi ka yi da gaske wurjan jan ba ka da bukata za ga alatun Allah Allah su kai ka kuma mana mu ma Allah Allahumma amin da gaske wannan ba da gaske yake yi ka ka yi da gasken gaske ba ka ganin comedians masu wasa da Allah in sun ɗauko irin barkwancinsu haɗauko labari suke wai ɗan conga zai addu'a wai yana ce ma Allah this time around you have to know I'm serious wai Allah nake gaya ma yau wannan lokaci fa a san da gaske nake yi in za ka an samu addu'a na ka an samu addu'a tun muna gane juna da abu ya koma wasa da Allah ga mutane sun zo suna barkwanci suna wasa da sallah ana wasa da karatun alkur'ani ana barkwanci da zikirin Allah ana barkwanci da ɗauko siffa da sura da shiga irin na malamai ana shigantaka ana barkwanci da sunan annabi irin na gemu kun ga waɗannan abubuwan allahi masu yin shistu ba su bari in ba haka ba ku ina ji masu ƙarshensu ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi yanzu wasannin ya kai ga Allah ba shi kanshi Allah ya zama abun wasan manzon Allah shine abun wasan ayoyin Allah sha'airul islam sune abun wasa da barkwanci to a ta'tazi an taba shedanu kan garuru irin ku zamanin annabi suka tasa alaran da malaman lokacinsu da zagi bayan an sanar da annabi abin da suke yi suka zo kawo hanzari ai ga dalilin da ya sa suke wasa ne allah ce kakku kawo mana wani hanzari sun shiga tarkon da babu fita don mene ne mutane suke na taɓa ganin irin wannan comedian fa wai yana cewa wai an bugu mai waya daga lahira an ce da wani da wani allah ya ba su aljanna suna cin kyakkyawan matsayi kaji annawa ba su yi hudun wannan al'amarin lahira ka ce wai an bugu maka waya daga lahira aka yi wa kawai wajen ka ba mutane biya yanzu mai faɗin wannan ya san lahira mai faɗin wannan ya yi da lahira in ya yi da ta abin da aka ce mai zuciyar shi da cika da tsoro ya mai da abin abin wasa abin barkanci da haka wage samun kuɗi mutum ya samu followers da masu lakin din shi a ta sharing abubuwan da yake yana samun dubunan comment wai wannan shi suke ba don da wannan ne za ka samu daloli kuɗi su zo ka ci abinci ka ci na nan kai da kanka kasan cewa na can ka gama ɓarar da shi tun anan kai allah ya kiyaye waɗannan su ne sharuɗa guda biyar don girman allah ‘yan uwa ku kiyaye su ka ji su a yanzu ka ce to na kiyaye ka za na kiyaye ɗaya wannan sun cika yanzu abin da ya rage ma da buji na biyu ne ma wani ijabatin du'a abubuwan da ke hana a karɓa addu'ar ko ka cika waɗannan sharuɗa idan da waɗannan abubuwan da za mu zo za ka ji su ga su guda shida Allah ya da ka ko kayi don za a bar maka abinka ومن ne baya ما يأتي daga cikin waɗannan ababen da ke hana a san addu'a ga su kamar haka na ɗaya a tawassu fil haram inda kana cin haram ku ka yi sallama da karba addu'a ɗaya daga cikin sabon annabi ya je gai da abokin shi tsohon gwamna lokacin wannan tsohon gwamna abokin wancan sahabi bai da lafiya daga shigan shi sai wannan tsohon gwamna sai ce da Allah ka yi mana addu'a sai ce Allah maɗaukin sarki baya karɓar addu'a da duk halin da mutum ya shiga ciki na mu'amala da haram Mu gano ba ya ce ya ci kudin hukuma ba ne amma mutum ya shiga wannan harka ya ta lafiya lau sai wanda ya samu gata daga wurin Allah kai kai addu'a a karan kanka ba zai karba ba in dai kana cin haro ko kuma wani ya maka addu'a ai mun san hadisin mutumin nan ko matafiyi ne duk yanayin an san addu'a sun gama cika a gari ga halin tafiya ga halin damuwa ga shi ya yi addu'a da kalmomi zuciyar ta halatto kuma yana cikin yanayi dai ya daga hannu amma aka ce ba za a karɓa ba saboda ma'amuhu haramun abincin shi haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shan shi ma haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da ke jikin shi ma ta haramun ce wa guzziya bil harami an ciyar da shi tun yana karami da haramu ta jafa Allah ya ta jaba wani karamba ni ma ya sa shi addu'a irin su ne Allah yake karɓar addu'a su da wannan ne nake tausaya ma karuwai yarinya ta je ce zina haramu ta bata da Allah farkata sannan a ɗauki kuɗi a bata saboda zinan nan ka sai sabulun wanka da shi ka sai man shafawa da shi da sai on da shi ta ɗinka tufafi ko hijabi da shi ta ci abinci da wannan kuɗin kaga wannan ya da ta shiga wannan haɗari. ina gaya maka in akwai zoben da ta siya yana cikin jakanta ta yi sallah da wannan sallan mata da alaman tambaya ba mu ce ba ta karɓo ba amma ta rutsa kanta da haramun dama addu'a Allah sai ta fita daga cikin waɗannan haramun ɗin duka da balantana kai yanzu yaki halal yaki haram a da mutane ne ke gudu haram ta taki, ta dafe hula ta falfala ƙaba mai na ciban baki ba sai ta su. ga mu can mun falfala mun tsere mu haram wai kawai an waye gari kawai sai muga ta juya haramun ta sheƙa su ko mutane suna a taro a taro a samu kowa ya wanci inda za gane mutane sun lalace ta ce ma shugabanni macuta inda shugaban zai zo da naira dubu ishirin ya haka ya miƙa raba wanda ya fara cafka to sai an yi da gaske dubu uku da fito ana ga ko bayi yi ɗabi'anmu ne haɗinmu mu wannan abu yake kowa ya sani da za a aiko maka da shi a ce ka raba wallahi sai mai imanin gaske ne zai iya raba zai wawo ne mafi yawa ko na shi kana ta da wannan haramun din ake addu'a ta sajin gate na na biyu a listi wa tarku du'a in ka da gaugawa ka kosa kai dai bukatan ka da biya baka addu'a misali ka da matsaloli guda uku yau matsalan farko ta faru sai ka tsallake ta baka roƙi Allah da matsala ta biyu ta zo sai ka roƙi Allah to ba zai karɓi wannan ko zan da tsallake wancan da kai yanzu kana sa karɓa addu'a ga sai ka ba daga wancan tsallake wanda kai ba yi addu'a sannan ka roƙa wannan da na gabata kaga kenan yanzu ana da buƙatar mummunan sai mun tuba daga laifukan da muka yi na baya na muna da damuwa muka ƙi mu yi addu'a an gano mu muna cikin matsatsi mu da kanmu muka ce ai suwa ne suka kawo matsayin nan matsatsin nan a canza su aka tare aka canza su madadin mu roƙi Allah muka ki muna canza su sai muka ce ai abin da ya sa har yanzu ba a fita cikin matsalolin nan ba ai dan ba a zaɓi shugabannin majalisa ne da suka dace kaga har yanzu ba mu koma ma Allah shugabannin majalisa ne za su fitar da aka ce dan ba a yi ministoci da wuri ba ne shuru aka ce dan ba a yi budget da wuri ba ne shuru yanzu me ya sa muke cikin matsalolin da muke ci me za mu kala ma ne wallahi sai mun koma mun tuba daga waɗannan abubuwan duka sau da a lokacin ba addu'a muke zama muka yi a dandali ana hawa social media ana zuwa gidajen rediyo da tv da kan mujallu da jaridu ana ta surutu Allah sai an tuba na uku irtikabul ma'asi wal muharramat duk mutumin da yake aikata zunubai ya yi sallama da ya addu'a karba mun ga wannan kana ƙarya kana saba alƙawari kana cin amana ka raina iyayenka babu ɗa'a gare su kana danne haƙƙin maƙota, ka yi wasare si game da tarbiyyar iyalanka a baka amana ka cinye abubuwa iri-iri suna faruwa ga zina wani ga luwaɗi wata ga maɗugu ga abubuwa nan na saɓon allah iri-iri inda ya kana yin su ba tuba ba kai da kanka ka hana addu'a in kayi ta allah ya karba kai da kanka na hudu tarkul wajibatin lati aujaba Allah sakaci da wajiban da Allah ya ɗaura masa Kali yadda mutanenmu a yau suke wasa da sallah mun gano wannan gaba ɗaya malam kamar ma'arai sallar sallah ne yanzu wahala a kira sallah wai muka ga musulmi da guri ya zo masallaci na fila yana jiran liman idan liman ya zo yi jira su an kusa ruku su shiko a guje bayan annabi ya hana ana azumi mai azumi bai dina ƙarya ba bai dina kallace-kallace na haramun ka zauna a dandali kana cin naman mutane kamar allah ya saka kuma ana ƙwanƙwasa ka ce kana da bukata wai a biya maka sai ka tuba daga waɗannan in je waɗannan su ne matsalar gaskiya sai ne kar a karɓa na haƙura kuma ka ƙi yin addu'a allah ya ce ba ruwan shi da kai kul ma ya abu bikum rabbi laula uku. yanzu ba za ka yi ba eh saboda ka ji abubuwan ba za ka yi ba su ba eh ana sanar da kai ba ruwan Allah ce. to gara ba ka tuba ka yi ka yi addu'a na biyar addu'a bi ismin aw qasiyatu rahimin duk mutumin da ya addu'a na saban Allah ko kuma yanke zumunta wannan ba za a karɓa ba sannan zai hana addu'an da ya a gaba kuma a karɓe ta mutum ya ta addu'a Allah ya bashi kudi ya sha ƙwaya Allah ya bashi kudi ya sai dindiga ya sata Allah ya bashi kudi Allah ya bashi yanayin da ya samu ya zina A ga wannan duk addu'a ne ne me da saban Allah in kai wannan ku ka ja mu kanka matsala a gaba na shida alhikimatun rabbaniya wa yi مما afdalun يا sa'a ya الله ذاك Allah za ka wannan Allah ya hana ka wannan din sai baka na sama shi wannan baka na shi to ka ce ma Allah ni fa kaza nike so wannan shi ma yana hana biya maka bukatar riga ka gani a wuyan wani fara ƙara su ta birge ka karka ji ka ce ma Allah ka bani riga a Allah ka mun sutura Allah ka bani farar riga irin na wani ba ma Allah haka ka tambayi ko ba ni kasa in kana ayyanawa wannan ayyanawan yana hana karba addu'a ya sha bamban da kuma abin da muke faɗi cewa in ka zo yin addu'a ka faɗi abin da muke so gano Allah ka bani farin gida a aljanna bangaren dama a wannan ai ta'annuci ne wajen addu'a in kana yi Allah ba zai karɓa gano Allah ka bani gida a suko ba ruwanka ka roƙi Allah Allah ya baka ne gida gano in ya gida ma sai baka a cikin bela ka zama shugaban ka in ya gida ma ya baka a government house ka zama gwamnan in ya gida ma ya baka a fada ka zama sarkin gari ya ban gada ba ina ruwan Allah da wannan wace baka gada ba kai ba jika annabi adamu bane mun ci wannan bikin shi wanda ya gadan dama da ita suka zo duk ba tsinta ne muka yi anan tare da su ba to ba sai a fara ta kanka ba ina ruwan Allah <laughs> Allah waɗauki sarki ya samu daya to kun ji ababe guda shida da ke hana mutum in yana a addu'a shi za a karɓa muku ku bar ku ji kuma adabu du'a wa amakinu wa auqatul ijaba ga ladubban addu'a da wuraren da ya kai addu'a za a karɓa da lokacin karɓan addu'a a gangar tsara waɗancan ga wasu wanda suka rage su kuma ga su guda bakwai mala ya ce to mun yi fa faƙad ya al insan annahu lam yajib wa qada ujib dan adam zai tsammanin yayi addu'a ba karba ba alhali an karba bi aksad mimma sa'ala an bashi abin da ya wuce wannan ne aw sarfa anhum min al masaibi ko a kauda mai da wata musiba wal amradi da wasu rashin lafiya afdalu mimma sa'al wanda suka wuce wanda ya tambaya aw akhara lahu ila yawm al-qiyama ko akharahu a jinkirta mai abun zuwa ran tashi al-qiyama kana roƙon Allah ya baka minista to a ƙaddarawan Allah in ya baka minista kuma in ka mutu ta zaka to kuma Allah yana son ka saboda yawan addu'anka to sai Allah madaukin sarki ya baka commissioner sai ga kaman ba karba addu'anka ba a an karba inda ma baka addu'an to commissioner ma ba zai samu ba. jama'a mun gano wannan da ke to daga cikin ladubban addu'a ana son duk wanda zai addu'a ya fara da yaban Allah ya mai kowa mai komi ya mai saukar da ruwan sama ya mai gudanar da giragizai ya mamallakin sammai da kasai ya mai aiko annabawa gwanin da ya saukar da alkur'ani mai ci da kulawa da bayan shi wanda kai kaɗai tilo kan warga da taron makiya a azabu wannan yabo da ne ga Allah mun gano wannan sai ka yi wannan in kana addu'a babu wannan kirarin da zai shiga wannan kirarin ba a rubuce yake ba za ka kirkiro makanka ne kai sannan kafin addu'an bayan ka gama kirari sai ka yi wa manzon Allah salati sai ka faɗa bukatar idan ka gama biyan faɗin bukatar tsaf su kuma ƙara yi Allah kirari sannan sai ki ma'anar salati kaga addu'an ka rutsa ta da yaban Allah da salati nan ma yaban Allah da salati shikenan kayi ma addu'an ka fuka-fukai za su tashi za su tafi wajen mai abokan zai biya ta dama kake ke sharaɗa duk abin da zai hana karba addan ka kiyaye su kafin na farko na biyu ya zama kullum kana yin addu'a kana cikin halin bukata ne kai wadata ne ko kana cikin halin tsanani ne kar ya zama sai lokacin da kike cikin halin tsanani ne kawai kake addu'a wannan ne ba zai an samu lokacin da kake cikin halin yalwa kana yin addu'a eh don ka shiga halin tsanani in ka yi to mala'ikun da ke wurin Allah sun ce ya Allah ga wata murya can da ta saba roƙonka tana cikin wadata to yau ta shiga cikin tsanani a biya mashi bukatun shi ya Allah shi za ɗan adam kullum addu'a yake na uku la yada'u ala ahlihi wa malihi au auladihi au nafsi kar ya zama kana ma kanka buguwar addu'a ko iyalanka ko dukiyanka ko karan kanka wata mutane sana gandancin ku in ba haka ba Allah ya ƙona shi kada Allah ya ta tashi a wurin nan in wannan abin kada Allah ya ta ga manzon Allah kada Allah ya biya mai bukatun shi na duniya da lahira kai wallahi haka ne Allah ya tsine mashi albarka mutane suna nan ko ba sa yi in kana wannan wallahi duk addu'an da ka yi a gaba Allah ba zai karba ya Allah ya tsine masa ya kar Allah ya baka abin da kike nema ya kar Allah ya sa ga annabi ya Allah ya sa ka auta ya kar Allah ya sa ka shiga aljanna kai mahaukacin ilahi kan abun duniya hudu sun ku don girman Allah mutane suna irin wannan alkaba'in ko ba sa duk wanda yake yin su da ladabi ba ka mai iyalanka mugun addu'a in abu kaza da ka faɗa Allah ya rusa gidanka Allah ya ƙora gonanka Allah ya kaza Allah ya kaza ya ma wakacin ina ne wakacin mu jaje wutar Allah ya ɗaga shi da wannan wani in kana wannan addu'an ka zero ko kayi na hudu duk wanda zai addu'a ya da sautahu sassauta sautin shi fi du'a bainal hi wal jaha ya zama kai baka koyi ba kai baka bayyana ba baina zalika qawam baka da ta ka to me yake faɗi ko baka ji Allah Allah ka ba mu kuɗi a ganin ƙarshen masallacin Najeriya to bayan haka ka bayyana da yawa ya zama kana motsa baki kai ke jin abin da kake zama gano wani da ke ku hoton wani mutum na gani ya faje allah ya rufa mai asiri yana tsawafi ya ji umara ko hajji ya daga hannu da allah ka ba mu kuɗi allah ka ba mu kuɗi sai wani balarabe a gefen shi ce ya ya rabu roƙi aljanna roƙi gafara ce allah ta biyin kuɗin sun zo sai mu sai mu samu wancan ya manta an ba wani kuɗin da ya fi na shi ne ƙaruna kun gano wani da kyau ku da aka ba ƙaruna kuɗin ya ba Allah da su an ce da shi wakta ya ce ma a ta kallahu darar akar wala tansa na su baka minar duniya dai ba jama kuɗi ba su ne kulli shi'in ba karka yadda kuɗi ya haɗa ka da mutane daga ran da ka yadda kuɗi ya haɗa ka da mutane ka zama wawa abinda Allah yake iya ba musulmi ba kafiri ba fasik daga ran da ya zama shine dalilin ka da mutane in an zo naɗin sarkin wawaye ka ce ga ka tuntun da sarautar ka ko tabbatarwa za a yi wawa mai lamba takarda shi da shaidan annabi musa fir'auna yana da kudin bala'i naka a sai da fir'auna wa mana mala'ahu zinata sai ce ne wa amwalan zalimin su ya haka na biyar ya tadarrau ila Allah fi du'a'i in za ka yi addu'a ya zama akwai kankan da ke ga Allah domin kayan shi ba a mai gatsi gatsi kun gano wannan da kyau kuma ka zo kana addu'a kana waka na addu'a ne da gaske ba a rera addu'a lahun Hadina fi man hadai wa afina fi man afai ba addu'a ke. kana dai waki wasa kake bai karɓar irin wannan addu'a addu'a ke Allahumma hadina fi man hadai a gaske wa afina fi man afai sannan ba a rera addu'a kamar yadda ake rera ƙorani ba a yi shi ma kai ba za ka na shida ya lahu ala rabbi fi du'a'ihi kama ba ka yi da safi ka yi da rana ka yi da daddare aika za ka yi addu'an ya zama to ka matsi Allah kana yin ta ba ka yi sai baɗi ba na bakwai ya tawassalu ila ta'ala bi anwa'i tawassulil mashru'a ana son in ka yi addu'a ka yi tawassuli da wani abin kirki da ka taɓa yi ne malam zai kawo mana guda uku a gaba shine anwa'u tawassul salasa ga wasu nau'ukan tawassuli guda uku in dai za ka kula da su shi ke nan magana ya ƙari addu'a ka ta samu shi na ɗaya yin tawassuli da addu'a da suna daga cikin sunayen Allah madaukin sarki ko sifa daga cikin sufofin shi ka ce ya mai rahama ka ji ƙaina ya mai arziki ka azarta ni Ku gano wannan jikin ko kana kamun kafa da suna da sufa da aiki shi ka jira ga abin da zai masa ma Allah ta gani da nake ciki duk garin na an tsane ne ya Allah a wasa kake ba wanda ya tsane kai ne ka tsane kanka shashasha gano wannan biyu suka nemo wani suna da jin suna ya Allah ai shi ne ma'anin inna lillahi tis'an wa tis'ina isman Allah yana da suna casa'in da tara ku roƙe su da shi wanda ake nufi kenan fada uhu biha duk wani ba wai a zo kawai taro wani ya miƙe ta karanta su Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim to ka kai ƙarshe sai me ka bata mutane lokaci ba abin da aka ce ba kenan za ka ɗibo sunayen ne masu munasaba kai ma Allah kirari da su sannan kai tawassuli da su akan ka haka yake yi ba ba kawai ka rera ka koma ka zauna mutum ne mun gano wannan da kyau kama a gama girki ne a gidanka ba a zuba masa ba to me aka yi na biyu a tawassulu ila Allah ta'ala bi amalin salihin qama bihi da'i yanzu ba mun zo mun zauna zaman tafsirin nan ba dan Allah jama'a waye bi sun yaje salli bacci yanzu bayan sallah ta eh ba ku ban ni ma ina sallah amma muka zo muka zauna aikin nan saboda Allah za ka iya tawassuli da wannan zaman tafsirin da kai akan Allah biya maka bukata ɗaya annabi ya ba mu labarin wasu mutum uku da suka je suka shiga kogon wani dutse saboda tasowar hadarin ruwa don su fake in an ƙare ruwa su fita kawai iska sai koro wani dutse daga sama da izinin Allah ko sai zai daɗin ƙofar kogon ba inda ya bar masa sai inda iska zai shiga sarari suka yi ƙuri su tunkuɗe wannan dutsen abin ya gada ɗaya daga cikin ya ce to gaskiya mun shiga tarko ba abin da zai fidda mu cikin wannan halin sai addu'a kowa ya duba ya ga wani irin aiki ya taɓa yi mai kyau da inganci don Allah roƙi Allah maɗaukin sarki da shi ɗaya daga cikin cikin shi dai ma'aikata yake da su kuma ya taɓa ɗaukan wani lebara ya mai aiki lokacin biya ya bai biya shi ba ya fushi ya tafi ya aje kuɗin nan ya sa ta a kasuwa aka ta juyawa sai da ta haɗa garken dukiya mai yawan gaske bayan tsawon lokaci mutumin ya dawo ya ce ka gane ni ko ya ce eh kaji kaji kaji shi nan duk dukiyan ka zai kwashi har yana ce mashi ka hirka mai ingilanci ce wala na sani kuma ya kaɗa su ta bude su duka ya ce ya Allah in wannan abin dan kai na yi ka fidda mu cikin wannan matsala sai dutse matsa kaɗan inda ba za su iya fita ba kaga yanzu wannan ya yi wasili da kiyaye haƙƙin ɗan adam da kuma kiyaye amana sai ka duba za ku wata amana ta ka taɓa tsarewa ko wani haƙƙin bil adama da ka taɓa karewa duk waɗannan abubuwa na ƙwarai zake tawassuli da shi shi kuma na biyu zai ce ya Allah iyayena nake ci da su na tafi kiwon dabbobi ban dawo da wani ba sanda zan dawo sun yi bacci yake haka na rage kokon madaran da na kawo musu za iyali na na bukata ban ba su ba har zuwa lokacin da iyaye na suka tashi bai fita da su suna bacci ba in kai ne ka zo ka doki kofa sai ka ta firgice kan ta kama ciwo wai ka kawo mata alali ba ka da hankali tsugunawa ya a gaban har safe sai da suka tashi sannan ba su ta ce ya Allah in wannan biyayyen iyayen na wani ne don kai ka fidda da cikin wannan halin da muke ciki dutse ya matsa yadda ba za su iya fita ba ba wannan mutum ɗauku ya matso ya ce shi kuma zane ya je zai kuma ya biya kuɗin zinan amma ka mai wa'azi da tsoron Allah ya fasa ya bari jiyan da matasan da yanzu ke goro da su zama ke, kirki kasa zama yan iska ɓacewa suke su ba abin su yan iska ne kana zama ɗan iska ka ɓata da allah duk abin da kake da shi na bukata ba zai baka so da kayan shi ba na yan iska ba ne in gaga ya baka su daga ƙara faɗa cikin uku ba ne sai kawai dutsen ya murgina ya faɗa kawai suka fi yanzu waɗannan waliyan kaga sun yi aikin kirki sun zaɓo sun roƙi Allah in dan Allah ne Allah ya kuma ga sani in ba dan Allah kake yin abu ba ko ko kai addu'a kai tawassuli da aikin da ba dan shi kai ba ko rabuwa da fili kusa duk abin da zamu mu dole mu dan idan Allah kawai kuma ka daina barin ayyukanka na kware da kai don Allah suna wucewa ba kai ta tawassuli da su ka daina na uku التوصل إلى الله تعالى بدعاء al الصالح Ka للعادة zuwa الزوع كان sa wani mutumin kirki wanda yake raye ba baka tasa kabarin wani kana cewa ya biya maka bukata ba wannan shirka ce ko malaman da ke cewa aje a yi sun san ƙarya suke ƙarya suke wallahi kawai dai yaudara ne don a tara mabiya kuma ku ji tsoron Allah ku daina mutane ƙarya ana tafa ana tafa za su gano ƙarya kuke kuna ganin kamar ba su iya karanta littafin larabci ba mafi yawancin littattafan duniya yanzu da ake koyan addini an fassara su da turanci yayi shi kuma wannan da ka iya mai gaskiya ya iya turancin zai je zai karanta kuma zai ga hujjoji da ya gamsu da su kana nan kana mai ƙarya wata zai ce malam kamar maganar nan an daina yayin ta dan mu yana girma ma kai ne ma zai gaya maka haka sai an hankali ka ka samu wani malami tumin kirki mai tauhidi ka ce da Allah ya rika yi maka addu'a in ya je yana yin addu'a kai kuma sai ka miƙe cikin dare ka ce Allah ina tawassuli da addu'an da wane ya man ko yake man Allah ka biya man bukata ba kana tawassuli da wane ba ta za ku gano wannan Allah sarki ya samu da yana daga cikin dubban addu'a ai mun faɗi bakwai ko muka gito da maganar ta tawassuli to na takwas shine tarahu itirafu zam wa ni'ma ala du'a in kana addu'a ka riga i'tirafi da cewa kai mai laifi rabbana zalamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna ku gano wannan da kyau ko kaga maganar zalunci kai ma kanka laifi sai ka ce Allah mu masu laifi ne mun roƙi ka muna tuba ka biya mana bukatun Allah ka san muna kula da sallah Allah ka san kaza kaza ka biya mana bukatun Allah na gode ni'iman da kai man ta lafiya ni'ima na iyali ni'ima na kwanciyar hankali ni'ima na mulki ni'ima na ilimi ni'ima na zuriya tsayyiba Allah maɗaukin sarki da wannan zai biya maka bukatun gano na tara adamu ta tallafa saje fi du'a kakka kallafa ba kanka kare addu'a da wata kalma shine sajo in kai wannan zai hana karba ta sai harkar addu'a ta zama yadda ta san harka ta waka ana karewa da kafiya ba mu addu'a haka in ya faru da kanshi ko ne shi faru da kanshi amma ba ka ƙirƙira ba kana ƙara da minjaye minjaye wani ara mu ara mu ara ko ya ara ya ara ya ara ba a yi na goma addu'a salasa in ka faɗa ka maimaita su ko ita wannan adan da muke ya Allah muna maimaita su uku ba maimaita ya daga cikin ladubban addu'a in kai ka maimaita su uku na sha ɗaya istiqbalul Ibla in ka zo yin addu'a ka fuskanci sha Ibla na sha biyu raf'ul aidi fi du'a daga hannu daga hannu ana addu'a sai ga mutum ya soke hannun shi haka ya ɗan rike haka bayi ɗan rike shi ko ba na gaba to ba zai karɓa ba sai ta daga hannu ka shi zan kana addu'a sai ga mutane sun yaka kai ko ɗaga hannun shi za ɗaga ma Allah ai shi ke ai roƙo kake ai dan baka da shi ne ka zo ko ɗaga hannu ko a gane cewa kai maroƙi ne jama'a mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace na sha uku ya ce alwudu qabla du'a in tayassara inda hali kai addu'a kai kai alwala kafin yin addu'a jama'a ga lokaci ya gudu bari mu saurara annabi mun zo gobe sai mu karkare ka ji waɗannan abubuwan kana yin su ka kiyaye su eh to roƙi Allah yanzu za ka sha mamaki za ka bar labari an jima in ko babu ka tuba tuban kawai shi ne ka gyara ka kiyaye waɗannan abubuwan ka yi ta gani Allah ka karɓa mana addu'a in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum